Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba, 20 ga wannan watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da niyya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da warhaka baba ya yakubu makeri ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da takwararsa na kasar jordan sarki abdallah na biyu a birnin new york bayan da shugaban na najeriya ya kammala jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya bayan haka muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda masana ke kallon umarni da babban alkalin kotun najeriya samuel onungen ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a faɗin ƙasar wadda za su saurari ƙararrakin cin hanci da rashawa akan hakan ne kuma za mu nemi ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku ko shin wannan matakin da babban alkalin ke ɗauka zai kawo sauyi a yaƙi da rashawa a Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗawa shugabannin Afirka cewa zai tura jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya nake Haley zuwa Sudan ta kudu da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. a wata liyafar cin abinci inda trump ya gana da shugabannin afirka a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya yau laraba shugaban ya ce amurka na sa ido sosai kuma ta damu matuka akan tashin hankalin da ke faruwa a sudan ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar congo ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma amurka na ci gaba da ba da taimakon jin ƙai. amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin na afirka da kuma sa hannun duka ɓangarori trump ya kuma ce haley za ta tattauna a kan hanyoyin warware rikici da kuma muhimmin abu wato kaucewa rikicin kansa sudan ta kudu ta samu kanta cikin yakin basasa shekaru hudu kenan wanda ya tilasta wa mutane kusan miliyan hudu yin gudun hijira yayin da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma ke fuskantar ƙarin tashe-tashen hankali sanadiyar rikicin ƙabilanci da kuma rashin tabbas ɗan koyaushe ƙasar za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa shugaban congo joseph kabila ya kasance a kan karagar mulki fiye da wa'adin mulkinsa wanda ya ƙare a shekarar 2016 ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki a yau laraba a birnin mexico da jihohi da ke kusa da birnin na ƙasar mexico suna fatan gano mutane da ke raye bayan girgizar kasar mai karfin maki 7.1 da wace ta faru a yankin wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa ministan harkokin cikin gida na mexico miguel osorio chong ya ce sojan kasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun binciki kowane lungu da saƙo da ake kyautar zaton za a gano ƙarin mutane da ke da rai. fararen hula su ma sun hada hannu da ma'aikatan agaji jim kaɗan bayan faruwan girgizar jiya talata da rana inda suka yi amfani da manyan na'urori da kuma hannayensu wajen kawar da buraguzan gine-ginen ya a safiyar yau laraba shugaban cibiyar tsaron dakaru na musamman louis philippe ponti ya faɗa a shafinsa na twitter cewar an sami rahotannin mace-mace 86 a birnin mexico mutane 71 a jihar morelos mutane 43 a jihar puebla mutane goma sha a jihar mexico da kuma mutane 4 a guerrero sai kuma mutum daya a oaxaca amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jan kai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman rohingya da ke gujewa myanmar a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka yau laraba Taimakon agajin da Amurka za ta bada wanda shine muhimmin mataki na farko da gwamnatin Trump za ta ɗauka a kan yanayin da ake ciki a Myanmar. Zai hada da abinci da kayayyakin jinya, ruwa da kuma wuraren tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa. A cikin watan da ya gabata musulmin Rohingya fiye da dubu ɗari hudu suka tsere daga Myanmar inda ake take musu haƙoƙinsu da kuma nuna musu wariya. a ƙarshen watan agusta ne mayakan sa kan rohingya suka kai wa dakaran tsaron bamu farmaki tun daga lokacin ƙwararru da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin bamu sun kai hare-haren da suka ƙona ƙauyuka ƙwarmas suka kuma kashe mata da yara da ke tserewa cibiyar da ke sa ido akan mahaukaciyar guguwa ta amurka ta ce guguwar maria da na ci gaba da zubar da ruwa da kuma iska da ambaliyar ruwa a wasu sassan tsibirin puerto rico bayan da ta afka a yankin a yau laraba a matsayin guguwa mai karfin maki hudu guguwar maria wacce ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taba gani a yankin puerto rico ya ƙure gudun iska na kusan kilomita 240 cikin awa daya a safiyar yau laraba kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi ya haddasa mummunar barazanar ambaliyar ruwa da kuma zabtarewar laka barazanar guguwar ta kuma ci gaba da yanke tsibirin da ake kira virgin island na amurka yayin da guguwar ke matsawa a hankali bayan da ta shafi tsibirin st croix kwararru na sa ran guguwar za ta matsa daga tsibirin zuwa arewacin gabar tekun puerto rico daga nan kuma ta isa teku zuwa yammacin yau labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla fadar shugaban najeriya ta bada sanarwar cewa shugaba muhammadu buhari ya gana da takwararsa na kasar jordan sarki abdullah na biyu bayan ya kammala jawabinsa wurin babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york shugaba buhari ya gode wa shugaban na jordan ga irin gudunmuwa na motocin sulke 200 da jordan ta baiwa najeriya a baya a yaƙi da take da 'yan ta'adda tare da wani sabon alkawari a jiya talata cewa jordan za ta ƙara wa najeriya manyan kayan aiki a yaƙi da take da boko haram inda shugaba buhari ya ce wannan ba najeriya kaɗai ce za ta amfana da wannan gudunmuwar ba ga umar faruk da ci gaban rahoto to ganin cewa ƙasar amurka da waɗansu ƙasashe na duniya ma sun daɗe da baiwa najeriya gudunmuwa jefi-jefi amma har yanzu yaƙin nan da 'yan ƙungiyar boko haram ya ƙici ya ƙicin yawa har ma fargaba yana ƙaruwa a cikin ƙasa na tuntuɓi wani tsohon janar na soji kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro wato general abdulrazak umar domin in ji ko menene dalilin da yakin nan ya kici ya kicin yawa ai ka san yaki iri biyu ne akwai yakin fito na fito wanda shi ake an saba ana yi amma wannan yaki da yan ta'adda suke sunkuru eh, ka shiga ka buga ka gu ba ba yakin fito na fito bane wannan daban yake da yanda ake yin sa da makasudin sa da yadda ake wanzar da shi duk daban yake amma yakin fito na fito an san abin da ake daman shi yaki da irin wannan na sunkuru na yan ta'adda abu ne mai wahalar eh, al'amari ga duniya gaba ɗaya ba wanda zai iya ce maka iya iya kuma ba wani littafin da zaka karanta ko na kwas ɗin da zaka yi da zai ci ka dalla dalla kamar da ake yakin fito na fito wannan yaki ne na na sa'a eh, na sunkuru na farmaki ba shirya shi ake ba Eh, shi idan ya zo an samu kafa kawai sai a yi shi. Eh, ina so ka gaya mana a matsayinka na tsohon janar na soja ta ina hmm. ne amfani da waɗannan motoci na silke da amfani da hmm. jiragen sauka angulu na yaƙi da sauran hmm. kayan yaƙin da ita wannan ƙasar ta bada zai taimaka wurin yaƙin sunkurun da 'yan ƙungiyar boko haram ke yi wa najeriya wanda kace shi na da wahalar gaske kuma ba wai abu ne da za ka karanta shi a makaranta ko a baka horo yadda za ka yi shi ba inda zai taimaka shi ne waje ɗaya akwai abin da ake kira akwai kamar nan ce maka yakin fito na to ka san eh, abokin gaba ka yana waje kaza ka san abin da yake da shi to amma shi da baka sani ba idan kana da masaniya ko dandaken asirin ƙasa masu baka eh, labarin al'amarin eh, Eh, sirrin abokan gaba to idan ka sani idan kana da abin yake za ka yi maza ka je wajen janar abdulrazak umar kenan tsohon janar na sojin najeriya kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro a tattauna da na da shi a abuja yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga tasirin da ci gaba da bayar da wannan gudunmawa zai yi domin kawo ƙarshe ko farmaki da 'yan ƙungiyar boko haram suke kawo jefi-jefi ga 'yan najeriya musamman a arewa maso gabacin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria Allah Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To koya masana shari'a ke kallon umarni da babban alkalin tarayyar Najeriya Samuel Onunge ya bayar na ware wasu kotuna na musamman a jihohin faɗin ƙasar baki ɗaya wanda za su mayar da hankali wurin saurarin ƙararrakin cin hanci da rashawa. wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya zanta da dr nasiru adamu aliyu malami a sashen koyar da shari'a na jami'ar bayero a kano kuma ga hirar su. ba sabo bane wannan kwata-kwata ina gaya maka wannan kamar wato zan iya cewa kamar mafargar daji aka kai tun da yake abu ne da tuntuni na nan me yasa tuntuni misali in dai ana ganin yana da wannan muhimmancin ba a yi tuntuni an ce an ware kamar yadda a tokokin zabi shari'o'in zaɓe ake ware kotuna a ce su za su saurari kaza tuntun za a yi abin da nake so in ce shine ni a gani na wannan abin da yi zai dan kara sauri da kaɗan amma ba zai wari matsalar da ake magana ba domin matsalar ta fi karfin magana wai kotu kawai ina gaya maka bincike na laifi na rashawa na laifi da makamantansa a najeriya yana da matsala kana gani efcc za ka ga sun yi bincike sun yi komai sun ce sun je kotu amma da kake ga an watsar da shi kusa a rinka cewa alkali ne ina ga maka in ba taba harkar 'yan sanda ba in dai ba abu 'yan sanda an tabbatar da cewa su an suke cin hanci akwai wanda zai eh, bi kadin su kamar yadda ake da sharar su a landa ina ganin wata ran da muka taba hira na taɓa gaya maka wannan sa'annan a tabbatar cewa zai accountable amma abinda muke nake son da ka duba gani a Najeriya tun da aka fara cin hanci da rashawa ka taba ganin dan sanda guda daya babba da aka yi kotu aka ce ana cajin su da laifin cin hanci da rashawa saboda me saboda yawanci suke binciken nan su AFCC din yan sandan ba sa cin hanci saboda yawanci suke su ne a cikin ma'aikatar binciken AFCC suna kai su ba sa kai su kaga malam nurba ne shine taɓa yin kokari wanda ya dauki inspector general gaba daya wannan kuma misali ne kwa daya a cikin dubu so in dai ina gaya maka in dai gwamnati ba ta samu yadda za ta hana 'yan sanda su ci hanci da rashawa domin su za su suke bincike su za su kawo shaida su za su tattara yadda za a yi gabatar da shari'a su za su kawo shaidu su za su nemo su kuma su ne umul aba'isin cin hancin nan su a ganin har yanzu wasu ake wallahi cujoji da abin da ke bata lokacin la'akari da dama ana zargin alƙalan nan da eh, cewa su ma suna rashe wannan kuma ga shi kayi bayanin cewa yan sanda ma su ne eh, hususan harkar eh, wato rashe wannan la'akari da yanayin aikin su wajen binciken badakalar kuɗaɗe da cin rashawa da cin hanci kenan ma'ana wannan abin ba zai canza zani ba tunda yanzu misali an ce an ware wani tsari ne wanda kai aikinka kenan barin ga maka da ya kamata mu sani shugaban efcc misali yawancin shari'a da ake yi a kasan nan ta irin wani cin hanci ko kuma laifi na tattara arziki ai kagar da efcc ake yin sa amma ka tuna ba mataimakin kwamishinan yan sanda shine shugaban gudan nan na ɗaya na biyu yana fasa a masa promotion na uku yawanci da suke shugabannin gurare duk yan sanda ne na su fa za su yi binciken nan ji nake gashi nan dai a demola a yanci an bincike shi alƙalin a demola amma an watsar za ka gana ta cewa laifin kotu ce amma kotu babu bincike da aka yi mai kyau ba za ta iya komai ba alkali ko a gaba suka kashe mutum in baka kawo hujja wacce za ta sa daure shi ba dole ɗauke kansa bayan da zai saboda ba da hankalin da tanansa ake ba da shaida da aka gabata domin aka tafi filo zai so abin da nake so in ci ma shine duk wani abubuwa da suke tafiya in in dai ba tsari aka canja ba misali ka ce wai dalle sai dan sanda shi zai binciken laifi a misali shi zai zama shugaba a efcc ko a wasu gurare wanda su bincike ina tabbatar maka wallahi ba za su samu da ake to to madalla a gaida nasiru a gaida wato ibrahim kwari kenan shi da dr nasiru adamu aliyu malami a sashen koyar da shari'a na jama'ar bayero a kano to waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe hudu kenan da minti arba'in da biyu don haka sai a shirya don a kira mu kan wannan batu da kuka saurara ko shin kotuna na musamman da babban alkalin najeriya ya ce za a ware domin sauraren kararrakin cin hanci da rashawa zai kawo sauyi a yaƙi da rashawa da ake yi a najeriya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to salamu alaikum muna da kira a kaduna waye a kaduna to wa alaikum salam ba bai kuma keri, barka da lasariya yawwa to sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala bismillah to gaskiya abin kaman bebe ma kure din ba amma da muna tunanin kila ma daga shekara ɗaya da rabi da hawan shi malam muhammadu buhari za a ce an ware wa'annan kotuna amma duk da haka tun da muna mai kyakkyawan zato akwai sauran lokaci a gaba to gaskiya abin da muka yi ta kira kenan a wannan kafafen yada labarai naku masu albarka kuke ba mu dama dama mu ga yanzu wa aka daure wane ne aka yanke ma hukuncin kisa manyan barayin kasar nan da ma kananan da kuma masu kayan sarki wanda ya laifi dai kamar shi wannan malami da kai da shi hakan ya faɗa to kuma in Allah da su Allah sa sun ji kuma muga ko mai kayan sarki ne ko farin hula ne inda dai laifi a kai shi kotun nan in dai da sunan cin hanci da rashawa ne a hukunta shi to haka za mu tabbatar da ana ma kowa adalci kuma abin da muke jira kenan Allah ya taimaka a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa waye a Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa le kafin magaji ya Musa kuma jihar Nasarawa baba ku barka da aiki. Yawwa shafa le bismillah. to baba yakubu a gaskiya lahi wannan magana da na ji abun ya yi min matukan farin ciki da godiya amma abin da muke son mu jawo hankalin shugaban alkalai namu na najeriya ya kamata ya yi karatun su ya sani cewa wannan abun da zai kafa shi ya kafa shi ne tsakanin shi da Allah. Kar ya kasance duk mutumin da ya kasance ya zama cin hanci da rashawa na gaskiya ya kamata a tume shi a wannan kotu da fatan kuma za su yi kokari kuma za a kawo mana cin gaba da kwanciyar hankali Allah a wannan kasa namu Najeriya na gode. To mun gode mu ma bari mu je jihar Adamawa waye Adamawa. Ana magana da Aminu ne Adamawa Gundulokar Gama. To Mala Aminu bismillah. Eh, ni dai ra'ayina a kan wannan kotunan da aka ce za a kafa nan farin ciki da su. To. Eh, kuma muna kira da shi babban babban alƙalin alƙalai na Najeriya. Da Allah ya tsaya ya haƙiƙance a ɗaure duk wanda aka kama shi da laifi a ɗaure shi ba wani kuku ba wani mummuna ba wani inda a ɗaure shi kawai. To, mun gode. yawa mun gode malam aminu bari mu je jihar neja waye a neja umar ne daga manajima shaibu local government to malam umar bismillah wato wannan shawara da alkalin alkalai ya bayar ta a kafa kwamitoci kotuna na hukunta masu cin hanci da rashawa wannan shawara ta yi hmm. shawara ce mai kyau sai dai fatan da muke su yi hukunci na gaskiya hmm. in an yi bincike na gaskiya aka kama masu laifin nan a yi musu hukunci daidai da laifin da suka aikata to masha Allah eh, mun gode malam ah, malam umar ga abuja wani ne daga abuja assalamu alaikum na mu alaikum salam barka da aiki Yawwa, ina sunan ka malam ina na zai ni Hussein Muhammad daga Abuja ina ma barka da aiki Yawwa malam Hassan to alhamdulillah wato mun ji daɗin wannan ƙananan kotunan da aka kafa sai dai muna fata su haifar da ɗanin ido sabida an ya kafa irin wannan kotunan wanda ba su mana amfani ba to hmm. amma a wannan karin wato muna fatar hmm. wannan kotunan za su lalle ta fannin cin hanci da rashawa musamman yadda ake yaƙi da shi a wannan kasa mu ta najeriya to muna fata mu gani a ƙasa ba wai a yi wannan kotun ya zo bai amfanar da mu ba to kaga irin wannan abun mu ba wato mu ba za mu ji daɗin wannan abun da mu talakawa muna so ana yaƙi da cikin hanci da rashawa to sai domin mu gani a ƙasa yana ma to mun gode kwarai da gaske malam hassan bari mu je zaria wane ne a zaria a ka tare da muhammad lawal idris daga zaria to malam muhammad lawal na'am musamman dai na kira domin in bayyana farin ciki na dangane da wannan yunkuri da ake na kafa wannan kotu kuma a gaskiya fata zan yi na alkhairi ga 'yan najeriya allah ya sade da kyakkyawan niyya aka kafa wannan kotu na na hukunta ainihin masu cin hanci da rashawa to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a jihar kaduna waye ne a kadunar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba ya kuma iri barka da yamma barka da aiki. Eh, Yawa gaishe ka Alhaji Musa barka da. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka wannan da mutum hawan Malam Muhammadu Buhari muka tunanin za a samu wayannan kotuna. Domin kaga wannan abin da ya kawo shi kanshi wannan mai alƙalin alƙalin ne magana gaskiya wannan ba karamin shawara ba ne don kaga inda a ce akwai wayannan kotunan har idan aka kama ka za a yanke maka hukunci abin da ka sata ka mika su kaga talakawa za su shaida kuma za a tabbatar da cewa talaka ya tabbatar da ya sha roman demokuraɗiyya amma matsalar da ke faruwa hmm. misali yau an kama ka da naira biliyan dubu an ji an narke su a waje talaka kuma suna dan fama suna fama da yunwa kaga akwai matsala amma ana yanke wannan hukunci sai a je a watsa kuɗi a wa talakawan Najeriya aiki domin su shaida ƙarshe ne muka fatan alkhairi Allah ya ƙara Muhammadu Buhari lafiya ta lafiya Mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Neja wane ne a Neja Rabaran Dauda dan Malam ne to Malam Dauda gaskiya ina gode maka babu ya kuma firi dama ni addu'a dai da muke mai ubangiji Allah ya taimake shi hmm. shi shugaban ya zaba mana mutumin da zai zama da tsoron Allah kuma a taimaki shugaban kasar mu janar Muhammadu Buhari hmm. domin ya ceto mu daga wannan kai muna murna muna farin ciki ubangiji ya albarkace kuma saka da alheri Allah ya sa mu ga kyakkyawan manufa na gode. Mun gode kwarai da gaske Malam Dauda daga jihar Nija kuma daga kan Malam Dauda ne za mu kawo karshen ɗaukar waiduka To yanzu kuma ga labarin wasanni. Wasanni a takaice. Da labarin kwallon kafa da mu soma shirin na yau. Mai koyar da Black Stars Tim B wasa Maxwell Kunadu ya ce zai tinkari wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin ƙasa da ƙasa na wafu. da yanzu haka ke gudana a nan ƙasar ghana da ƙwazo da aniya kamar yadda ya tinkari wasannin da suka gabata don ya samu kaiwa wasan ƙarshe na gasar sa'annan ya yi kira ga 'yan wasansa su manta da kashi da sun kasha a hannun Najeriya da cibiyu da nema a ranar litinin su yi azamar ƙarasawa gaba su lashe kofin na wapo ƙungiyar accra house of oak ta ce kada kuma sasan kwatakwa ta zaci za ta kwace winford na dan wasan tsakiyar ta cikin sauki. na dai da abokin wasansa Thomas Abe su ne waɗanda idin tarin club nan ƙasar ya yi ja a kansu. Suke son sirba su da club su Chairman Bicin United Kingsley Wusuwa Chow ya ce ya yi imani ligin Ghana na tattare da 'yan wasa ƙwararru masu hazaka to amma rashin sanin makaman aiki na addaban ƙoƙarin 'yan wasan ya ce irin rawar da 'yan wasan sun ka taka a karawarsu da Mali a gasar cin kofin na WAPO da ake ciki a Ghana ya tabbatar da irin baiwar da Allah ya yi wa 'yan wasan na Ghana. A Paris kuwa, saura kiris ne da an ba hammata iska tsakanin Neman da Edison Cavani saboda rashin fahimta tsakanin su kan wadda zai yi bugun tazara sau biyu. 'Yan wasan biyu na gaba da baki ɗaya kuɗinsu ya kama fan miliyan ɗari biyu da hamsin da uku ga dukkan alamu suna taka rawan gani a su a fagen wasa to amma nasarar da suka samu ci biyu da nema a ranar Lahadi akan Leon 'yan wasan biyu sun rinka jayayya akan wadda zai zai yi bugun tazara tsakanin su har sau biyu wannan tashin jijiyoyin wuya bai tsaya a fagen wasar ba sai da ya kai su har ɗakin shirin 'yan wasan ya ɗauki abokan wasan su da dama da to lokaci mai tsawo kan su yi tsakanin su redwan lamuk tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma'aikatar kudin Amurka ta sanar da sanya takunkumin da aka auna a kan jami'an kasar Sudan ta kudu guda biyu da wani tsohon jami'an kasar a bisa rawar da suka taka don kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a kasar. Saka takunkumin ya hada da wasu kamfanoni guda uku mallakar ɗaya daga cikin jami'an da aka saka matakunkumin Matakin da aka ɗauka a kan Malek Ruben Riak Rengu da Michael Mercure da Paul Malong Awan ya nuna ƙarara cewa gwamnatin Amurka za ta shiga takun saƙa da duk wani mai kawo rikici da kuma kawo cikas ga yunkurin samun zaman lafiya. Ma'aikatar kuɗin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kuɗi, tana sanar da cibiyoyin kuɗi cewar akwai yiwuwar wani babban dan siyasar kasar ta Sudan ta kudu. Ma'aikatar kuɗin ta saki wani rahoton masu laifuka akan kuɗi, tana sanar da cibiyoyin kuɗi cewar akwai yiwuwar wani babban ɗan siyasar ƙasar ta Sudan ta kudu ya yi amfani da cibiyoyin kuɗin ƙasar Amurka don ɓoye kuɗin da ya sato. Amurka a shirye take ta ɗauki wasu matakai akan duk wani wanda ke da alhakin dagula yunkurin samun zaman lafiya da matakan tsaro da kuma kwanciyar hankali a ƙasar Sudan ta kudu. Amurka ta ƙudiri aniyar saka ido akan waɗanda suka azurtar da kansu ta hanyar cin hanci da rashawa a yayin da mutanen ƙasar na cikin halin ƙuncin tattalin arziki da rashin samun taimakon agaji. Rabin mutanen ƙasar Sudan kusan miliyan shida ke fuskantar matsananciyar yunwa. yayin da fiye da miliyan hudu sun yi ƙaura daga gidajensu ciki har da miliyan biyu da suke gudun hijira. Wannan rikici da mutum ya haddasa, gwamnatin Sudan ta kudu tana iya kawo sa, A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nawat, ta ce suna ci gaba da nuna wa shugabannin ƙasar Sudan ta kudu cewar tilas su mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka ayyana da kansu, su kuma farfado da yarjejeniyar shekarar 2015 akan ƙudurin warware rikicin ƙasar Sudan ta kudu ta hanyar yin shawarwari da jami'an adawa da kawo ƙarshen kisan kiyashi da kuma kawo ƙarshen musgunawa ma'aikatan agaji su ba da cikakken haɗin kai ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta Sudan ta kudu su kuma ɗauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, in ji Mrs. Nawat. Amurka na kira ga dukkan jam'iyyu da su ba da haɗin kai ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa shugabannin Afirka cewa za su tura jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato Nikki Haley zuwa Sudan ta kudu da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. a wata liyafar cin abinci inda Trump ya gana da shugabannin Afirka a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yau Laraba. Shugaban ya ce Amurka na sa ido sosai kuma ta damu matuƙa akan tashin hankalin da ke faruwa a Sudan ta kudu da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. ya kuma ce miliyoyin rayuka na tattare da hadari kuma amurka na ci gaba da ba da taimakon jin kai amma tabbatacciyar hanyar kawo ƙarshen wannan bala'in za ta buƙaci shirin samar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin shugabannin afirka da kuma sa hannun duka ɓangarori. Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a birnin Mexico da jihohin da ke kusa da babban birnin kasar. Suna fatan gano mutanen da ke raye bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta faru a yankin. wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan Kasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce sojan ƙasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da sakon da ake kyautata zaton za a gano ƙarin mutanen da ke da rai. amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jin kai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman rohingya da ke gujewa miyamar a cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka yau laraba To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka da wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl. Baba yakub makeri ne daga nan Washington DC nike sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.